اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم شرد وتر سفر hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari da arba'in wanda ya yi daidai da sha tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha takwas muna cikin karatun littafin addurar rubabiya بالتمييز بين الناجية والغاوية من فرق هذه الأمة يوم ذا متاشي شاكي لا أربعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع المارقة daga cikin sunayen khawarij akwai sunan nan almarika wasawabu hadhihi tasmiya khurujuhum ala jaysh ali radiyallahu an wato sababin kiransu da suna marika yin tawayen su ga rundunar ali bin abi sun yi tawaye daga cikin rundunar aliyu bin abi talib asalinsu mabiya aliyu bin abi talib ne sun taimaka masa a wajen yaƙoƙi da yawa amma kuma daga baya sun kai tawaye ga sojojin aliyu radiyallahu anhu aka samu suna almarika na'am wa qala shahrastani al-imam ash-shahrastani ya ce wa humul marikatu alladhina ijtama'u bin nahrawan sune almarika waɗanda suka taru a wani waje ana kiran shi na harawan da suna wani waje ne suka bayan sun ma aliyu waye. an ce suna da yawa sosai da sai ta waye. sai suka taru a wajen suna ta ainihin ibada su ne na filfili su ne karatun alkur'ani su ne azumi wanda in ka je wannan waje za su baka sha'awa kwarai da gaske yadda suka rike addini amma kuma gashi nan sun yi tawaye ga ainihin mutum mai darajar gaske irin aliyu bin abi talib har ma sun kafirta shi kullu rayi har sun zo sun kafirta Ali bin Abi Talib da sauransu to kaga waɗannan mutane ga su da yawan sallah ga su da yawan karatun Qur'ani ga su da yawan azkar ga su da yawan azumi da sauransu har ma manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya ga yadda suke qiyamul layl zai zai wulakanta nashi yana magana da sahabbai idan sahabbai sun ga irin yadda yake iyamun layli za su wulakanta nasu in sun ga yadda suke karatun ƙur'ani za su wulakanta nasu amma kuma suna fita daga addini kamar yadda ainihin kibiya ke fita daga abin harbashi, suna kashe ma'abota musulunci su bar ma'abota kafirci su huta an gane a to waɗannan mutane su ne ake kira marika na'am wa hadhihi tasmiyatu min khusum amma wannan ambato wa ya sa musu wannan suna shin su suka samu kansu wannan suna aka ce wannan suna ya fito ne daga khasum min al khawarij daga masu husu daga masu jayayya da khawarij wanda suke husuma da su kenan wanda suka samu kansu suka sa wannan sunan ba su suka samu kansu wannan sunan ba su suka sa musu ahlus sunna suka sa musu wannan suna ahlus sunna da suke jayayya da ƴan khawarij sai suka sama 'yan kaware suna almarifa 'yan tawaye mutanen da suka yi tawaye da suka fita daga sojojin aliyu bin abi talib radiyallahu an na'am halikan sadiqa alaihim ahadithul muruk alwaridatu fi sahihain saboda hadisin nan na muruk wanda ya zo cikin bukhari da muslim ya dace da su fi murukihim min ad-din dangane da ainihin fitansu daga addini kun gane dangane da me fitansu daga addini an gane yamriquna min ad-din kama yamriqu saham min ar Ya katuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awtan suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi suna kashe ma'abota musulunci su rayar da ma'abota kafirci an gane yawwa yamriquna min ad-din kama yamriqu sahm min ar-ramiya wannan shine dalilin da yasa aka sa musu wannan suna ke don su ɗan hawari suna son wannan sunan ba sa son wannan sunan domin an ce sun fita daga addini an gani su kuma suna kallon kansu a matsayin sun fi kowa addini ba. na'am al sannan akwai suna al min asma'ihim aidon al daga cikin sunayen hawari ana kiransu da suna al ومن أوائل الأسماء التي أطلقت عليهم wato ma'ana masu hukunci yana daga cikin farkon sunaye wanda aka wawaita gare su al-muhakkima wa qad utlika alaihim bi sababi inkarihim wa rabtihim takim al-hakamain to kila mutum yayi tambaya me yasa ka samu suna al hakika an wawaita musu wannan suna saboda inkarin su sun yi inkari sun yi watsi da tahkimil hakamain sun yi watsi da hukuntar da masu hukunci guda biyu kullura sun yi watsi da mai hukuntar da masu hukunci guda biyu cewa aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ya hukuntar da abu musa al-ash'ari sannan muawiya bin abi sufyan da ya hukuntar da amr bin al-as akan cewa su biyun nan su zauna su duba wannan rikici wanda ake yi tsakanin su rikici tsakanin muawiya da aliyu cewa nan mutane guda biyu su duba su yi hukuncin da ya dace to sai su ɗan hawari suka fito suka ce ma aliyu bin abi talib aliyu ya kafirta ya ce musu min kuce na kafirta suka ce ka hukuntar da mazaje a cikin addinin Allah ka hukuntar da mai mazaje kuma babu wani mai hukunci sai Allah la hukuma illa lillah an gani in ka ce musu mai hujjan ku cewa ba a hukuntar da kowa sai Allah kuma ba a hukuntar da mazaje sai su ce maka inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya ai babu wani hukunci sai ga Allah kaga wannan a wajen malaman balaga ana kiran shi alqasru inil hukumu illa lillah an takaita hukunci wanda sifa ne zuwa ga Allah wanda shine mawsuf an gano wannan ko qasaru qasaru sifa al mawsuf an takaita siffar hukunci ga Allah hukunci ba na kowa ba ne face na Allah shi kadai kenan Allah shi kadai yake da iko ya zartar da ni kaga idan ka duba doron nassin kamar suna da gaskiya an gano wannan su dama yan bidiya suna da wannan abun za su kawo wani abu kaga kamar gaskiya ne amma kuma idan ka bi diddigi ba gaskiya bane misali saboda sun dauko wani nassi sun bar wani nassi ya kamata in zaka yanke hukunci sai ka tattaro nassin da ke magana kan matsala ka yi jam'i tukuna nan ka yanke hukunci to su sai suka ɗauki wannan aya inil hukumu illa lillah da wancan aya inil hukumu illa lillah an gane ko can menene ya kusul haq wa kuwa khairul fasilin ko kaga idan sun kama wannan hukunci me zaka gani sun kama wannan aya me zaka ce zaka ce wa'annan mutane ko suna da aya wa'annan mutane fa suna da gaskiya kaza kaza kaza kaza to kaga idan ka saurari bangare daya baka saurari ahlus sunna ba yaya kaga ka saurari wanda ya kawo ilil hukumu illa lillah baka saurari kuma sauran bangaren da suka sanya hukunci gawa ba a sun buga gaskiya ko wa'annan wallahi sun buga saboda menene sun kawo ayan qur'ani cewa hukunci kawai na Allah ne su kuma sun hukunta mazaje baka je ka tambaye su ba me yasa suka hukunta mazaje sai ka yanke hukunci da wani magana a gefe ka zama mai adalci ko ka zama mai kirkari mai kai zalunci a ka'ida da ka saurari wayannan sai to su kuma wayancan masu hukunta mazajen suna da hujja barin jin saurare su wani yace tunda sun kawo qur'ani ba wani magana sauraron wani abu to ka san ko wasu ma wayancan suna da qur'ani ko suna da qur'anoni ma ina ba san gane wannan ashe adalci idan ka saurari wa'annan ka je da gudu kuma ka saurari wa'ancan sannan sai ka duba sannan sai ka yanka da za ka yanke hukunci amma duba bangare daya ka yanke hukunci ka yi zalunci Suna ba san gane wannan to saboda haka bari mu duba su ahli sunna kuma masu hukunta mazajen suka ce akwai ayan qur'ani su yan khawarij ba su yi zurfin karatu ba ne. wato suna karanta qur'ani amma a wato karatun na tsayawa Ba ya shiga cikin zuciya yanda mutum in ya shiga cikin zuciya shine mutum zai zama yana tadabburi ya karanta qur'ani ya bashi tunani an gane wannan inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid mutumin da yake da zuciya ko kuma ya jefa kunnen shi kuma yana kai hankalin shi nan afala ya tadabbaruna al-qur'an ba wai kawai mutum ya karanta qur'ani ba mutum yayi tadabburi an gane wannan ko in yayi tadabburi idan akwai nusus ya hada su waje daya idza amkana al-jam'u fala yusaru ila gari in zai yi a haɗa nusus gaba ɗaya a yi aiki da su to baya halarta a tafi zuwa ga waninsa to shin akwai wani nasi banda wannan da suka kawo akwai nusus daga cikin nasi akwai ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am maza ya hukumu bihi gawa adalin minkum ya kowanda kuka yi imani kada ku kashe farauta alhali kuna aikin hajji wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe farauta da gangare ku da gangan fa jazaa'u mithlu ma qatala minan na'am to zai bada sakamako misalin abin da ya kashe na dabbobi waye zai hukunci Allah dai nawa zai hukunci ya hukumu bihi zawa adalin minkum ma'abota adalci daga cikin ku su za su yi hukunci shin a cikin wannan aya an hukunta mazaje ko ba yi ba wane ne ya hukunta Allah shi da kansa sannan kuma gashi nan idan ana faɗa tsakanin miji da mata ana ta rikici an kasa gane mai gaskiya kasan akwai rikicin da za a yi ta yi abu ya rikice to shi ne an gane to idan irin wannan rikici ya rikice a gane wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan kuna jin tsoron sabani tsakaninku to ku aika da hakaman min ahali, wa hakaman min ahliha ku aika da mai hukunci daga cikin iyalansa shi mijin da mai hukunci daga cikin iyalansa duk wannan a cikin qur'ani ne wa'annan mutane kuma sun haddace qur'ani gangaren ne su su kawari suna haddace qur'ani da kyau amma matsalan fahimtar fikihun an gane wannan ko mutum zai karanta qur'ani wato bai tsaya ya ba qur'ani tunani da kyau ko yana yana nutso ne a saman ruwa wato mai kun ya yi nutso ya san asalin zurfin ruwan to bai yi nutso ya san asalin zurfin ruwan ba kawai sama ruwa yake hukunci an gane ke ce ruwan nan babu zurfi kalli saman kawai yanzu sama kawai shikenan da masu ahalus suna suna nutso ne sai sun taɓo kasan kasan ruwan sannan su faɗi irin tsawon irin zurfin tekun tukuna an fahimci wannan ko to kaga wannan yana daga cikin matsala na tsawari jahilci suna san addini sosai amma matsalar su wato ba su yi kyakkyawan fahimta ga addini ba an gane shi ne suka ce la hukuma illa lillah wato sun yi watsi da tahkim kun ga a cikin jahilcinsu suka kafirta aliyu bin abi talib cewa aliyu ya kafirta saboda yana hukunta mazaje a cikin addinin allah kuma suka yi tawaye wajen su dubu arba'in suka ware ina fatan gane wannan kuma suna nan suna kallon aliyu a matsayin kafiri kuma daga cikinsu aka samu daga baya wanda suka zubar da jinin aliyu kuma suna kallon wanda ya zubar da jinin aliyu a matsayin shahidi wanda babu shahidi irinsa ibn muljam al-kharij eh, ya zarbatan min taqiyin ma arada biha illa li yabluga minzil ashri duhana inni la azkuruhu hinan fa asibuhu aw fal bariyat inda lahi bizana an gane ko lokacin da ibn muljam ya kashe ali bin abi talib ali bin abi talib yayi shahada sai aka samu wani ana kiran shi imran bin hasan sai ya waƙe ainihin ya waƙewa ya waƙe ibn muljam cewa wato lalle ibn muljam ya yi shahada wanda babu shahada irinta kuma aliyu bin abi talib ya yi mutuwa na wulaƙanci an gane kuma wannan mutumin da ake magana asalin shi ahalin sunna ne imran bin hassan amma ya zo ya auri wata mace da take kan mazhaba na kawari saboda kyakkyawa ce sosai ya zo ya rubu da ita aka ce mai a'a akar maka lawo wannan baiwa Allah fa tana kan aqidan kawari kuma sannan da'iya ila ta sannan kuma tana kiran mutane zuwa ga aqidanta kuma malama ce ta goge kan wannan aqida kada ka aure ta wannan bawan Allah ya ce in sha Allah yana so ne ya salafiyarta da ita eh to ita kuma sai ta yi to kun ji abin da ya faru wato daga aurenta saboda yana tsananin santa wallahi bai san san da ya kwashi a gidan kawari ba shi yasa soyayya in yi tsanani kakan ga laifin wani kace ba shi da laifi in kana son shi to kana ta kare mara gaskiya kuma an gane ko shi yasa in za ka yi hukunci ka cire soyayya kawai wane ne da gaskiya a bincika misali an da ko da saboda haka wannan bawan Allah sai yayi watsa. ya garbatan min taqiyin wato lokacin da ibnu muljam ya tsara ali bin abi talib wai wannan tsara yake siffantawa ya tsara daga mai tsoron Allah wanda ma arada biha ba komai yake nufi da wannan tsaran ba illa liyabluga minzil arshi ridwana sai domin ya kai gaya wajen samun yardan Allah wannan saran da ya ma aliyu ba kuma yake nufi da ita ba sai dan ya samu cimma yardan Allah a samu cimma yardan Allah ta hanyar sukan ta hanyar kashe aliyu bin abi talib wanda ana cewa shi ne farkon wanda ya musulunta wajen wasu malamai yana daga cikin sadiqun al-awwalun yana daga cikin ashabu badar yana daga cikin ashabu bai'at ridwan yana daga cikin ashara al-bashirin bil janna amma kuma a samu yardan Allah da sukar shi da kashe shi yake cewa in nila azkuruhu hinan yace wani lokaci nakan nakan tuna da shi fa ahsibuhu sai yi tsammani shine awfal bariyati inda Allah Shi shine mafi cikan talikai a wajen ma'auni ka duba inda sun fanta shi sai ce akarin bi qaumin buduna tsairi qabruhum lam yakhludu dinahum baghyan wa udwana yace kai mamakin darajar mutane wanda cikin tsuntsu shine kabarinsu wato dake nan yace ce addininsu bai cakuɗa da ainihin zalunci da ƙetar iyaka ba shin abin da ya aikata ba zalunci ba ƙetar iyaka amma saboda me saboda yana matuƙar son shi to ya ba shi hukunci na shine babu wanda ya fi shi adalci an gane wannan ko to kaga wannan shine ne da su ɗan khawari suka yi suka ce la hukuma illa lillah na'am وهي كلمة حق أريد بها باطل ita ce kalma ta gaskiya wanda ake nufin barna da ita kalma ta gaskiya in ka duba kalman la hukuma illa lillah ai gaskiya ne tunda Allah ne ya faɗi cewa inil hukuma illa lillah amma kuma ana nufin barna da ita saboda ana nufin cewa baya halarta a hukuntar da mazaje a cikin addinin Allah a wannan ai barna ne ko wannan shine dalilin da yasa aka samu suna al-muhakkima sunan khawarij ne na'am Annawasu. daga cikin sunayen khawarij akwai an-nawasib wa sababu tasmiyati mubalaghatuhum fi nasb al-ada'i li ali bin abi talib radiyallahu anhu wato sababin kiran su da suna nawasib mubalaghatuhum fi nasb al-ida li ali wato sun kai gaya wajen kafa ainihin adawa ga ali wato su yan khawarij kamar yadda yan shi'a suna nuna suna tsananin san aliyu bin abi talib ko baka ba har ma suna ganin wasu na ganin aliyu masumi ne sun ba shi matsayi na annabi kai wasu na ganin aliyu ba ma ganin masu bane aliyu ya kuma annabi in ka duba cikin usulul kafi wanda yana matsayin sahihul bukhari a wajen ahlus a wajen yan shi'a yana matsayin sahihul bukhari ne a cikin shi kulaili ya buɗe babi babun al'a'imma abdalu min al’andiya wato babi imamai isnai a shari'a din nan sun fi annabawa daraja an gano wannan ayi ta gano wajen ka duba sun yi buluwi saboda wasu na nuna suna son Aliyu bin Abi Talib wasu daga cikin sun ba Aliyu matsayin Allah ko wannan suna nuna so kenan to su kuma khawarij kishiyan haka suna tsananin kiyayya ga Aliyu ba sa son shi kwata kwata an gano wannan a ah. suna kafa gaba ga Ali bin Abi da sauran shi zaka samu sunan da wasi tilka hiya asma'ul khawari yawa a kowane zamani kuma a kowane waje idan mutum na kin ahlul baiti ana kiran shi nasibi amma kuma su ɗan shi'a in ka sun ce nawasi wa suke nufi ahlul sunna wal jama'a me ya sanya saboda ahlul sunna sun ce tabbas muna son imamai muna son a imma din nan isnai a shari'a amma kuma su a imman nan ba annabawa ba ne an gane mutane ne masu daraja amma za su iya dacewa kuma za su iya yin kuskure inda suka dace muna tare da su inda suka yi kuskure ba ba tare da su shin wani akwai kuskure sai shi aka ce ba kwa son su in har kuna son su za ku ɗauke su ne sun fi annabawa ko za ku ɗauke su daidai da annabawa cewa su ma'asumai ne ba sa kuskure kuma su ɗin nan sun san gaibi sun san lokacin da za su mutu ba sa mutuwa sai da ganin damar su sai sun ce ya Allah to lokaci ya yi ɗauki raina an gane wannan ko to wa'annan ake kiran su da suna a su yan shi'a kenan masu tsananin so to kuma su ɗan kawari masu tsananin ki Shi ne ibnu kimiyya ke nuna mu ahlus ba mu tare da wa'ancan ba mu tare da wa'annan wa nabra'u min tariqir rawafid allazina yasubuna sahaba sannan wa min tariqin nawasib allazina yu'zuna ahlal bait bi qawlin aw fi'lin yace mu ahlus sunna mun yi bara'a daga hanyar yan shi'a su waye yan shi'a su ne waɗanda suke zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sannan mun yi bara'a daga hanyar yan nawasib su ne waɗanda suke kin suke cutar da ahlul bait da magana ko aiki shin ahlus sunna suna yin haka Ah, bilhassari ahalus ahlus sunna sun fi kowa san ahalus bai. babu wanda yake san ahalus bai kama ahalus sunna an gano wannan ko wato misalin mu da ainihin shi'a dangane da ahalus bai kamar misalin musulmai ne da kristoci in ka ce ma Kirista? musulmi na san annabi isa za su ce la saboda me sun ki yadda cewa annabi isa dan Allah ne ko shi Allah ne ai duk mai san annabi isa zai yarda shi dan Allah ne ko Allah su ahalu suna su musulmi sun ce annabi isa bawan allah ne ko manzansa ne to da wannan a wajen su kristoci wato musulmi ba sa son annabi isa shin a cikin bangarorin guda biyu ya fi son annabi isa musulmi saboda musulmi sun saukar da annabi isa matsayin da allah ya saukar da shi an gane su kuma ahalu sunna sun saukar da ahlul baiti matsayin da allah ya saukar da su cewa mutane ne su masu daraja masu tsoron Allah amma za su iya dacewa za su iya kuskure an gane wannan ko wannan shine ah, na'am ah, tilka hiya asmaul khawarij wannan shine sunayen khawarij wa hum yuhibbuna hadhihi al asma'a kullaha su yan khawarij suna son waɗannan suna dukkan su gaba daya wala yunkiruna minha ghayra ismin wahid ba sa inkari daga cikin da sai suna dai kawai sai inkari a cikin sunayen nan gaba daya yan khawarij suna inkarin suna guda ɗaya ne kawai shine ne wa huwa tasmiyatuhum bil marika shine kiransu da suna al marika me yasa suke kin shi saboda hadisin ya ce yamriquna min ad-din kama yamriqu sahm min ar-rabiya suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga cikin abin harba shi kenan su kasu ana so a fitar da su daga musulunci kenan to shi yasa wannan suna ba sa san shi amma suna son suna al-khawarij suna son suna al-haruriya suna son suna ashura suna son suna a menene almuhakkima kai in ka ce musu ma nawasib za su ce madalla wato nawasib masu kafa gaba ga aliyu za su ce kwarai da gaske ba ma san aliyu ba ma kaunan shi kun yi daidai ba sa kin wannan sunan na'am qala al-ash'ari abu al-hasan al-ash'ari ya ce وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا المارقة وتسودنا suna yarda da waɗannan laƙubba duka sun yarda da shi sai dai sunan almarika ne kawai ba su yarda ba an gane ko fa innahum yunkiruna ay yakunu mariqatan min ad-din domin lalle su suna inkari kasance masu fita daga addini su ba su yarda suna fita daga addini ba su suna nan cewa su musulmi ne an gane duk da cewa malaman duniya tun daga wato malaman duniya gaba daya sun yi inkari dangane da kawari shin kafirai ne ko ba kafirai ba ne an gane ko masu kafirta su za mu ji hujjojin su nan gaba a cikin littafin nan an kawo hujjoji na masu kafirta su da hujjojin masu ganin ba kafirai ba ne daga cikin hujjojin masu ganin kafirai ne akwai wannan hadisi yamriquna min mina din kama yamriqu sahmun mina zaniya suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga cikin abin harbashi man qala li akhihi ya kafir faƙar ba a biha ahaduhuma duk wanda ya ce ma ɗan uwanshi ya kai kafiri to hakika ɗaya daga cikin ya dawo da ne da kafirci to tun da ƴan kawari sun kafirta aliyu bin abi talib su ma sun zan mai kafirai to wannan shine hujjan masu kafirta wato aliya masu kafirta kawari amma hujjan wanda ba sa kafirtawan kuma za mu gan shi ma wato salafu salim ba su kafirta su ba hatta aliyu bin abi talib da suke kafirtawan bai kafirta su ba sun ce mai kafiri shi ba ce musu musulmi wannan yana daga cikin gayan adalci na aliyu bin abi talib an tambaye shi a kufaru hum shin su kafirai ne ya ce la min al-kufri farru ya ce su ba kafirai ba ne sun ma guji kafircin ne ai wato ai duk wannan abin da suke yi ba sa son kafircin ne suka guji kafircin amma saboda jahilai ne sai suna so su fada cikin kafircin wannan hadisin na min ad-din kama yamriqu samun rabiya ba. ai abin da ake nufi idan mutum na cikin wannan aƙida din wato daman fadawa cikin kafirci abu ne mai sauki wato duk wanda yake cikin kawari zai iya fadawa cikin kafirci cikin sauki ba wai ana nufin sun ba bane suna fita ne ba wai sun fita ba ba an ce mara min ad-din ba inda an ce mara to sun riga sun fita daga addini a yamriqun an yi amfani da fi'il mudari an ga in ya za su fita daga addini nan gaba kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi an gane wannan ko to ana samu daga cikin su da yawa masu fita daga addini za ka ga wani saboda in kana kafirta dan uwanka da wuya ka wanye lafiya duk mutumin da yake yawan kafirta mutane ba kan ka'ida ba to wannan shu'uncin yakan hana mutum ya wanye lafiya sai kafin ya mutu zai zama shi ma ya yi ridda yanzu a wannan kasar akwai wani bawan Allah ya yi hidima ga sunna sosai wanda ya san shi ya san shi kusan samari idan yana wa'azi kusan samari sun fi san shi fiye da duk wani malami amma matsalar da ya shiga wato rajulun ne takfiri kusan dan kuskure kaɗan kai zai fitar da kai musulunci ce ka zama kafiri idan ka ce aka rama kallawo me yasa ya zama kafiri ce kana shakka ne wa man shakka fi kufrul kafir fa huwa kafirun ce duk mutumin da yake shakka da kafircin kafiri shi ma kafiri ne san kai ma haka furta akwai wani wa'azi da ya azariya ina wa'azi ana faya faya duk ina kawai yana kira ya aklabu zazzaki wato wai yana kira ya ku karnukan zariya gaba ɗaya kafirai ne su malamai malaman suna suka ce wa iyaz billah kowa ya rike kai kuma ba wani in ka mai magana kai ma zai hada da kai aka dakatar da shi da aka dakatar da shi sai ya ce gaba ɗaya ƙungiyar izalan da ta dakatar da shi daga sama haka ka so ita ma ta yi ridda ya ce mutum ɗaya kawai ta daga ba sama shi ne ta dattijan arziki ce fi sauran ya ci layar da kuma kun san wani abu ne samari wallahi sallahi nan kwanin shi kai ya kafa ƙungiya kawai sai ga samari shuu da ke akwai zai wurin da akwai hauka za ka saurayi a to haka samari suka mara ma wannan ba sai da aka zo aka yi sulhu aka kira shi a haka ɗin aka zo aka dawo da shi saboda in an in an fitar da shi to ba karamin ɓanna za a yi ba an gane ko akwai sanda ya kafa da shi wannan godiyo gane da matsalan kullu bid'atin dalala da ya faɗi wannan magana ya kashe mai to amma malam ya ce duk wanda ya ce duk wanda ya ce akwai bid'a mustahsana akwai bid'a wajiba akwai kaza da huwa kafirun kada ci akar maka Allah gashi wadan fodiwa wasu na ce shi ma kawai shi ma nan take yi waje da shi malamai ka ce wallahi ya dawo yace to wallahi duk wanda ce ya dawo shi ma ya tambaye shi to wannan bawan Allah ya wahal da mutane kwarai da gaskiya cikin al'amura amma ƙarshen al'amari kuma sai zama dan lalata su ba an shi ba to ya ce wa mutane kafirai yanzu yanzu wa kafiri eh? <laughs> yanzu yana nan yanzu shi ne shugaban lalata su wanda in wani bai sani ba zai taɓa ɗauka cewa wannan yayi ba ma sunna aiki ba irin wannan yawan takfir din nan ba shi daga cikin manhaji na salaf ahalin sunna suna yawan tsawatarwa kada mu to daga cikin masu kafirta mutane ba tare da ka'ida ba to wannan hadisin da ke cewa man qala li akhihi ya kafir din nan faqad ba'a bi ahaduhuma a gane wanda ya ce ma dan uwanshi ya kai kafir to wannan kalman zai dawo zuwa ga ɗaya daga cikin su abin da ake nufi in ka ce wa mutum kafiri in shi ba kafiri ba ne to kafirci zai iya dawowa gare ka sai ka zama kafirin a gane to amma idan ka ce ne kafiri sai ya zama to shi kafirin ne sai kalman ya liƙe masa in ka sa mai riga rigar nashi ne sai ya zauna in ba nashi bane to sai rigar ya dawo ya shiga jikinka to amma wani lokaci wajen rigar kai ma sai ga rigar bai dace da kai ba kai ma da kai da shi gaba ɗaya babu wanda rigar ya dace sai rigar ya tsaya wanda ya samu wanda zai abin da zai tafi wani waje shi yasa akwai wani mai ce ma kafiri amma shi shi ya yi haka da jahilci ne ya ɗauka yana kan hanya ko wani dalili sai Allah ya mishi uzuri ku fahimce ni ko to wannan yana daga cikin wato za mu karanta nan gaba wato dalilan bangarori guda biyu ko mai son ƙarin bayani ya duba cikin littafin ashifa na ƙali shi ma ya tattauna wannan maganan hawari shin kafirai ne ko ba ba ne? kuma yaren jayar ya kawo dalilan kowanne sannan yaren jayar ba kafirai ne. saboda salafin sali ba kafirta su ba ya kai salafin sali suna bin sallah salafin sali wato suna mu'amala da su a matsayin musulmi akan al'amura da yawa Allahu a'lam an gane amma fa yan bid'a ne ba mubtadi'a kuma bid'a ce mai hadari kwarai da gaske saboda duk bid'a da zai janyo a zubar da jinin musulmi ba to su wannan kungiya duk inda suke sai an mutu ina ba kan gani in suna nan to ba tashin hankali da yaƙi bai kare ba ba sa zama a gari a ce wannan gari ya zauna lafiya inda suka yi yawa to sai an kashe ɗaruruwan mutane ko an kashe miliyoyin mutane amma ba duk da haka ba ce musu kafirai ba an gane amma wani bawan Allah ya ce hadisin nan da aka ce wai wanda ya kashe rai dari shin yana da tuba aka ce wai Allah zai iya gafarta mai aka ce wallahi ba yadda za ka yi wannan kisan kai ko ka tuba Allah ba zai gafarta maka in ji wani wanda ya jahilci ainihin fassara na magabata shi ya ɗauka kisan kai kafirci ne a kisan kai babban zunubi ne kaba'ira ne mai girma wanda idan mutum yana yin shi ba zai samu walwala a cikin addinin shi ba har ya mutu an gano wannan na'am kama yamriku samu min ramiya kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi أهم الأسباب التي عدت إلى خروج الخوارج أنا ashifa wasu na cewa ashafa eh, ashifa'u lil qadi'iyat na'am ai tambayoyi saboda wannan bayata sai yana da abin nan na'am wa alaikum assalam yamrikuna min al-fil kama yamriku samira rabiya za su rinka fita daga addini ba wai sun fitan ba kamar yadda kan san kibiya na fita daga wannan za su rinka in dai mutum na cikin hawari wato hanyar yin ridda a gare shi ne sauki ne irin su suna ridda da sauri ba wai sun yi ridda ba ne ka gane na'am Ba alaikum salam na ce ne eh ya ga cewa au oh, na gane maganar ki tambaye ne cewa wa'annan mutane in suka zauna a cikin ƙasa dole sai an zubar da jini to shi ne yake cewa to yanzu a irin wannan yanayi idan an ga cewa ba yadda za a yi a tsayar da su sai an zubar da jinin za a yi kwarai da gaske idan ya zama to ba zai yiwu a tsaye da su daga zubar da jiri ba sai an zubar da nasu to za a yi amma in akwai yadda za a yi a tsayar da su ba tare da an yi haka ba to sai a yi in za a yi yakan su gudu to sai a yake su din an ce in suka gudu kawai a kyale su an gane in sun gudu mu kyale su amma in suka tsaya suna zubar da jinin mutane to ba zai yiwu a kyale su ta kashe mutane ba dole ne mu kare kanmu daga sharrin su ka fahimci wannan ko to wannan shine dalilin da yasa annabi yace aina malaki tumuhum faqatuluhum fa inna fi qatalihim ajran liman qatalahum yawm al-qiyamah cewa duk da kuka gaba da su ku kashe su domin a cikin kashe su akwai lada ga duk wanda ya kashe su dalili in ka tsaya ma kashe garin yanzu da ka zaba in ka yaƙe su duk ɗaya ne in ka kyale su ma duk ɗaya ne tunda su suna kallon kai ba musulmi ba ne kuma duk wanda ba musulmi bane a wajensu wato jinin shi ya halatta za su iya zuwa masallacin ku dukkan ku gaba daya kuna kalmar shahada kuna cikin tilawan Qur'an sai duk wayannan gaba daya sai a kashe su an gane ka ce musu mu muna kalmar shahada sai ƙarya kuke kalmar shahada ku ba shi da tasiri haka za su kashe ku gaba daya an fahimci wannan ko su ba ruwan kawai duk mutumin da ya saba musu kawai kafiri ne shi su suna kiran ahlus sunna kafirai suna kira ahlus suna mushrikai an gano wannan Ke sa wani zai kuskure za ka gani a gani a wani gari kaga ana ta sakawa masallaci bom ana ta sarki sai ka ce wallahi tallahi ba zai taba yiwa musulmi yayi wannan aikin ba wallahi wanda zai saki wannan bom wallahi kristoci ne kadai za su iya yin wannan kuka ce billahi lazi yahudawa ne kila ma amerika ne to wallahi babban amerika na tare da kai saboda shi wannan irin ma ta'addanci da zai ma wala amerika za ta ma ba saboda shi kwata-kwata baya kallon kana da wani hurumi shi da zaran ya kafirta ka to komai naka ya zama condemn a wajen shi ka yana kiran shi masjidul dirar da wannan masallaci da bola duk da yake a wajen shi sannan ka na qur'ani bai da wani amfani an gani shi yana ganin ya fara kashe ka in ga ka ga america gare ya fara kashe ka bai kashe america saboda an ce ya na ahalar islam wa ya min al al'ausan suna fara kashe ma'abota musulunci su bar masu bautan gunki su wuta in ka ce masu a'a me yasa kuke kashe ma'abota musulunci kuma sai su ce ai su kafirai ai su ne kuma su ya kamata a fara yaƙa a fara yaƙar kafirai na kusa kafin a yaƙi na nesa sai ce wa'annan mutanen kafirai ne na kusa A filin lazina ya nuna al-kufar wal yajidu fikum filza saboda haka ahlus sunna sune allazina yarunakum min al-kufar bari a fara gamawa da su tuna to za ka gani a masallatan Ahalus sunna ana ta fada da wabamai a makarantun islamiyya a ina sai ka tawa kace kristoci ne to wallahi wa'annan mutanen wa'annan mutane irin yadda za su yi ta'addanci wani lokaci har ne san tsama ba zai yi ba an gane wannan ko to irin wannan duk yana faruwa za ka ga garuruwan da suke ga wani wanda ya banna akwai wanda ya dumfari saudiya zai sa zai sa bom a da ba nan saudiya ya zo ya sa bom to da ka ɗaya tsara bom kama shi in ka ga gemun shi ka ga yadda ya dage wando ka gan shi wallahi za ka ɗauka kawai cikakken ahalu suna ne amma ya riga ya hukunta ya riga ya ya yanke wa ainihin shugabannin saudiya hukunci da malaman saudiya duka kafirai ne to ka shi ba abin da ya shafe shi shi kuma baya jin komai a lokacin da ake harbe shi ba yana murmushi ya yi shahada a ah, ibn Muljan wanda ya kashe aliyu bin abi talib wato ƴaƴan aliyu bin abi talib hankalin ya tashi hasan da husaini sun kama shi sun su sadaka baya za su yi mai suka kama shi suna ta yanke jikin shi gunduwa gunduwa su dace sun san dai an ce musula to wallahi musula suka yi mishi dariya ce ana tsara hannun yana dariya a tsari mai yi dariya ko ina ka tsara dariya yake irin kawai alhamdulillah shahidi madalla ku ci gaba da yi ainihin shahidi ne wallahi ana tsara gunduwa gunduwa gunduwa an ce abin mamaki bai tashi yin bakin ciki ba sai da aka fara harshen shi ya ga an taba harshe za a yanka sai ya firgita aka zo aka ce me yasa duk an yanke sauran gabobi baka damu ba an zo da ake ce to abin da ya sa na firgita wajen ambatan Allah za a yanke mun sai fashe da kuka shi za a hana na ambatan Allah wannan harshen shi ne wajen da nake ambatan Allah ko za a yanke mun shi damuwa shi kenan amma duk sauran gabobi alhamdulillah sun yi shahada gabobin shahada nawa na kashe Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to ku duba wani irin fikihun da suke da shi Amurde, murde an gane to wannan shi ne matsalar su ɗan hawari wato suna da matsala wajen fahimta addini shi yasa suke zuwa su fitili daular musulunci duk ruwan da akwai musulmi su fitili musulmi su hana musulmi sakat kabari kuma suna can suna hutawa wa iyaz billah Allah shi tawai na'am sai eh, wasu daga cikin kila akwai littafin da su iya wallafawa mana daidai da su zai iya yiwuwa a samu haka kwarai

ko kuma ana bin ka'ida na shari'a ne wajen fitar da su na'am hukuma ai dakatar da zubar da jini za a kai ma hukuma ne wa'annan mutane ba ga sunan suna kashe mutane sai hukuma da wasu maganin an gane shi ne saboda mun ci lokaci kama fara karatu na'am da wani sani a za a iya samun su yanzu in ka je garin oman da garin bahrain akwai su da yawa akwai wata kungiya da ta rage take shahara yanzu ana kiran ta ibadiyya yan ibadiyya na ibadiyya din yan hawari ne kuma suna nan a duniya kuma suna da yawa akwai garuruwan da ma mafi yawa su ne ba an gane ko akwai garuwa irin oman da bahrain da irin su siriya da akwai su an gane ko shi yasa kaga a irin wannan garuruwa da irin su iraki duk garin da kaga zubar da jini yayi yawa to akwai sa garin su duk inda suke da zaman lafiya ya kare su ba a magana da su da baki su da baki da da takobi eh ko ya zilla na'am na duk wanda yake da aqida da tafsir kowa ya shige ku da kashe mutane ba ka yi da ya shiga ciki an gane wannan ko na'am ba ji bayan da aka yi ba idan mutum ya ce kai kafiri ne to shi kila cikin jahilci ne ya ce maka shi ya ɗauka abin da ya faɗa daidai ne a gani? to ba lalle bane ya kafirta Yawwa, wato wannan maganar magana da ya faɗa jahilci ya sa ya faɗa sai a wayar da shi eh ba za a ce ne kafiri ba Allah shi taimake mu saboda mun ci lokaci kafin a fara sun muka ce sai an ci wannan minti talatin ɗin da za mu kai wajen takwas da wani abu kuma mun ci lokaci to za mu dakata a nan saboda haƙƙin mutane to akwai neman taimako wanda aka saba yi na tafsiri to aka yan uwa a taimaka fi sabilillah satin da ya wuce gaskiya ba a samu kuɗi ba an samu ƙarancin taimako ina ganin duk yawan mu gaba ɗaya lokacin dubu biyu aka samu da wani abu an gane wanda in za mu tafi a haka gaskiya akwai matsala saboda haka a taimaka fi la, in tansurullah yansurkum wa yusabbihu laka dama yawa akwai na dubu talatin da wasu bayan Allah suka suka haɗu a kai wasu bayan Allah sun haɗu cewa suna so su kai su talatin in sun kai su talatin za a samu wajen dubu ɗari tara ko kusan an kusan cimma abinda za a yi ake bukata na taimako kaga aka samu wannan kudi kusan alhamdulillah to da za a samu mutane talatin akan akan akan mutane talatin ko haka ne balawal mutane talatin su ba da dubu talatin shi kenan an huta Nan taimako da za a nema dan kaɗan ne saboda wato kudin tafsirin da kuma abubuwan da ake gudanarwa a cikin tafsirin na ba gane wannan dan akwai tafsiri sannan kuma akwai abubuwan da ake gudanarwa a cikin tafsirin ana ana siyan mai ana kaza ana kaza ana kaza yan agaji da suka zo da wasu abubuwa duk dai gashi nan to wannan naka hada kudaden gaba ɗaya da wannan zai ga ya bada abin da muka faɗa ba zai yiwu a ce za mu nemi iyakacin kudin tafsirin bane dole a nemi kudin tafsirin da kaza to yanzu ina ganin sun kai wajen nawa to sun kai sha bakwai ta ga saura wajen sha uku to su sha bakwai nan Allah kuma ya bada kikwa ce kowa ya cika alƙawari Ka ka samu sha bakwai nan ka cika alkawari kusan an ci karfin ma abin shi kan sha bakwai din alkhairi da zarar an samu sha bakwai din nan kusan zan ce to balantana kuma a ce a samu talatin nan kalas to Allah muke roƙo ya zama to su sha bakwai din nan kowanne ya cika alƙawarin da ya yi akan abin kusan daga an yi haka ina ganin shi kenan sannan na yi magana da na kan wasu a ko wasu bayan Allah ko ɗari biyar biyar da suke yi to wannan karan mun ji shiru ba mu ƙara jin bayanin su ba yan ɗari biyar biyar ɗin nan su ma suna da amfanin da suke da shi akwai wanda suke yin dubu goma goma to wancan shekaran duka gaba ɗaya wa'annan ɗin yan kaɗan suka bada alƙasar cika alƙawarin kusan duka ina ganin masu wannan da wuya ka ga wuya a samu mutane biyar da suka cika alƙawari ko shida a cikin wannan a gani to duk gaba ɗaya lokacin da sai zama to abin ya zama kamar wasan yara kowa ya alƙawarin zai bada amma bai bayar ba to muna fatan wanda za su yi na yanzu da dubu talatin ɗin ya zama ba irin wancan na shekaran da ya wuce ba wanda aka samu matsaloli a kan shi tare da masu yin na nawa ku nawa kuje a wancan lokacin na wancan shekaran dubu goma ne a shekara yau masu dubu goma a shekara su ma nawa ka samu <laughs> amma dai ɗan kalilan ne duk nisba shi ma wani masu dubu goma goma a shekara yan kalilan ne ga mai tara abin da sauran masu abubuwa su duk irin wannan an samu irin wannan matsaloli sai a yi alkawari kamar da gaske amma kuma wajen tadbiki ya gagara to muna fata yanzu tadbiki ya zama ya tabbata abin da aka yi alkawari a cika alkawari Allah shi taimake mu gabaci ɗaya, ba na kallahu an fiye na subhanakallahumma wa bihamdik hamdu ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk